الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun tsaya ƙarshen suratul kamar yau kuma za mu tashi da izinin Allah farkon suratul rahman suratul rahman sura ce makkiya ma'ana an saukar da ita tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka bai kauraya koma madina ba sannan wannan suran tana da ayoyi saba'in da takwas kuma suran tana karantar da aƙida da bayanai akan tashin alkiyama da kuma siffofin aljanna ubangiji ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim sai ce ar-rahmanu allama al-qur'an bismillahir rahmanir rahim ar-rahman allama al-qur'an khalaqa insana علمه البيان Ubangiji ta lace Ar-Rahmanu, Allah shi ne mai rahama, rahama ga mimmiya wanda ta shafi mumini da kafuri duka, shi ne ma'ana Ar-Rahman, wato rahamarsa ta lullube kowa da kowa a nan duniya, da mai masa ɗa'a da wanda kuma ya buturce masa, shi yasa har kafurai kaga suna da lafiya. kuma suna da wadata suna ɗan jin daɗi daidai gwargwado wasu ma har sun fi wasu musulmai jin daɗi saboda ubangiji ta'ala arrahmanu ne sannan Allah ta'ala yana da wata rahamar kuma daban wato yana da wani sunan arrahimu arrahimu kuma mai keɓantan muminai da rahama ranar alkiyama wa kana bil rahima Allah ta'ala kasance mai jin kan muminai ne a lahira to shi arrahmanu ne kuma arrahimu mai rahama ga mimmiya a nan duniya kuma arrahimu mai rahama keɓancacciya ga muminai idan an yi tashin alkiyama ubangiji ya ce arrahamanu nan allama alqur'an shine wanda ya koyar da alqur'ani ya saukar da alqur'ani wato kafurai sun yi inkarin arrahman su ba su yadda da arrahmanu ba idan an ce musu arrahman sai su ce su ba su san waye arrahmanu ba sai dai ka ce musu allah Allah amma ba za su yadda da cewa ka ambace shi da arrahmanu ba wannan kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin wata surar wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahmanu in an ce ku yi wa arrahmanu sujjada mai gamammiyar rahama shine ubangiji ta'ala sai su ce waye arrahmanu kuma su ba su san arrahmanu ba shi yasa lokacin da aka yi sulhul hudaybiya da aka zo za a rubuta takarda hijira tana shekara ta shida manzo Allah sama ya mafarki zai je makka yayi dawafi yayi umra ya shirya da ainihin sa mutum dubu ɗaya da ɗari hudu sai suka ji labarin za a taho umra sai labari ya zo musu cewa wai yaƙi manzo Allah sama ya taho saboda haka su ba za su yadda ya zo ya shiga garin su ba aka hana a shiga garin aka yi ta kai kawo har ya kai ga an nemi a sulhu su sun nemi ayi sulhu a yi yarjejeniya cewa ba za a je a yi wannan umran ba sai wata shekara sannan kuma babu yaƙi tsakaninsu da musulmi sai bayan shekara goma sannan kuma duk wani musulmi da ya fita daga makka ya tafi madina za a dawo da shi mu kuma namu musulmi in ya baro madina ya taho makka ba za a mai da shi madina ba duka wannan sharuɗan manzala su sama yarda da su duk da cewa sahabbai ba su so haka ba sun so a je a shiga ne yakin ko da za a mutu to lokacin da aka zo rubuta wannan yarjejeniyan suhail bin amr shi suka turo da aka zo rubuta takardan sai aka rubuta bismillahi rahmani rahim haza ma salaha muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cikin nan abu na farko suhail bin ya ce shi bai yadda da bismillahir rahmanir rahim ba saboda sun kafirce ar-rahman yace sai dai a goge a rubuta bismika allahumma shikenan manzala sa sama yace sai na ali ya goge shine mai rubutun ya goge ya rubuta bismika allahumma amma banda ar-rahman ba su yadda da ar-rahman hada ma salaha bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan shine abun da annabi muhammad manzon allah sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da shi da qurayshawa sai suka ce nan ma dole a shafi rasulullahi suhailu ya ce lau radinahu rasulullahi lama qatalnahu da mun yadda shi manzon Allah ne ai ba za mu yaƙe shi ba sai an shafi maza ya sama ya ce sai na Ali ya shafe sai na Ali ya ce shi bai zai iya shafe rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam shikenan manzala sa sama ya ce a nuna masa ina ne aka nuna masa ya shafe ya ce a rubuta muhammadu bin abdullah domin haka suke so muhallu shahid anan ba su yadda da ar-rahman ba to shine Allah ta'ala yake musu raddi anan in ba su san waye ar-rahman ba dan sun ce wa man rahmanu waye ar-rahmanu ne to shine Allah ta'ala ya ce ar-rahman allama al-qur'an ar-rahmanu ubangiji mai rahama shine wanda ya saukar da al-qur'ani ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani yayi masa wahayinsa manzon Allah sama kuma ya koyawa wato sahabbansa to kaga wanda ya wannan aikin shine wanda ake cewa ar-rahman in baka san waye ar-rahman ba farko kafurai ba su yi imani ubangiji ta'ala shine ya saukar da alqur'ani ba kamar yadda ba su yi imani da ar-rahman din ba to ubangiji ta'ala sai ya hada musu anan raddi biyu ar-rahman shine Allah subhanahu wataala sannan kuma shi ya saukar da alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba ya kirkiri alqur'ani bane ba kamar yadda suke faɗa ba domin suna faɗa a cikin suratul furqan Allah ta'ala ce wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura وقالوا wa hiya tumla alaihi bukratan wa asila Kafurai suka ce. wannan alkur'anin ba komai bane face kirkiran ƙarya ne wanda manzala sai sama ya kirkiro shi kuma wasu mutane daban suka taimaka masa su ne ahlul kitabi yahudu da nasara wasu suka taimaka manzala sai sama ya kirkiro alkur'ani ƙirƙiransa aka yi to shine Allah ta'ala ya ce lalle sun zo da ƙarya da kuma zalunci ana domin yahudu da nasara ba larawa bane yaren su ba larabci bane siryaniya ne da ibraniya manzon Allah sallallahu alaihi kuma da larabci yazo qur'anin nan larabci ne ya za a yi wanda bai iya larabci ba ya koyawa larabe larabci alhali ba yaren sa bane bai ma san yaren ba kaga bai zai yi ba shine Allah ta'ala ya ce ƙarya suke yi sannan suka ce wannan tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko wanda manzon Allah sallallahu ya kallafa wa kansa sai ya rubuta yasa aka dinga rubuta masa ana masa imla'i safe da yamma shikenan ya rubuta nan ma sun yi karya saboda waɗanda suke da'awan sun rubuta masa tatsuniyoyin su ba larabawa ba ne ballantana su iya rubuta larabci ma kowane iri ballantana irin na alkur'ani to ubangiji ta'ala ya yi musu raddi biyu a nan allah shine ar-rahman mai rahama ga mimmiya sannan kuma allama alkur'ana shine wanda ya saukarwa manzon allah sallallahu alaihi wasallam alkur'ani ya koya masa alkur'ani sannan khalaqal insan allah ta'ala shine wanda ya halicci mutum bayan da babu shi ya fara halittar babansa annabi adam alaihi salatu wasalam da turbaya da taɓo kamar yadda zamu karanta a gaba sannan bayan ya, ya, ya halitti mahaifiyarsa hawa'u da haƙarƙarin annabi adamu alaihi salatu shi kenan sai aka samu miji da mata to shine kuma suka dinga saduwa suna hayayyafa suna ta haifan 'ya'ya annabi adam yan tagwa yake haifa mace da namiji sai can haihuwa na biyun mahaifi mace da namiji sai a haɗa mijin farkon nan da mata na biyu da kuma mijin ƙarshe da mata ta farko sai su yi aure su ma sai su dinga hayayyafa haka ubangiji ta ala dinga halittar mutum na farkon da turbaya aka halicce shi na biyun da haƙarƙarin annabi adam alaihi salatu wassalam wato ita ce hawa'u sauran kuma da mani aka halicce su mace da namiji su haɗu wato ainihin su haɗa maniyin su a mahaifar mace sannan shikenan sai a yi mutum Allah ta'ala shi wannan aikin sai dai annabi Isa alaihi salatu wassalam da ubangiji ta ya umarci mala'ika jibril ya yi busa a wuyan rigan wato ainihin maryam mahaifiyarsa sai ta ɗau cikinsa kawai ba tare da ta sadu da namiji ba ubangiji ta ala khalaqal insana shine ya halicci mutum allamahul bayan sannan ya koya masa bayani bayani na wasu suka ce ya koya masa ya sanar da shi alkhairi da sharri wannan abu alkhairi ne ka yi shi akwai amfani wannan abu sharri ne ka nisance shi akwai amfani wasu malayan suka ce a. allamahul bayan manansa allamahun nutuka Allah shi ya koya wa mutum magana yana iya yin magana da haka ne ma yake iya karanta alkur'ani don da bai iya magana ba ba zai iya karanta alkur'ani ba Ga shi ba yarensa bane amma sauti ne yake fita ko ba yarensa bane zai iya karanta kamar yadda balarabe yake karanta alkur'ani haka wanda yake ba ajabe ma zai iya karantawa Allah ta'ala ne ya sauƙaƙe alkur'ani kuma ya koya mutum nutuki da zai iya fitar da ainihin harufa din wanda kowane harafi inda yake fita daban da kuma siffan fitansa daban amma kuma kowa inda dan adam ne yana magana zai iya karanta alkur'ani sawa'un balarabe ne ko ba balarabe ba wato larabawa akwai jahilai da yawa wanda ba su yawon duniya ba sai su dinga tambayar mu cewa wai larabci ake a garin mu in mun ce a'a sai ce to ya ake suke sallah wato da su ba larabawa ne mutanen kasashen mu to ya ake suke sallah domin wai ƙur'ani ai larabci ne wanda bai iya larabci ba za a iya karanta alƙura'ani su suna mamakin wannan abu sai mu ce musu to akwai wanda suka haddace alƙura'ani suka iya tajawidin sa har sun fi larabawa da yawa iyawa saboda haka duk wanda ya iya magana zai iya karanta alƙura'ani sawa'un balarabe ne ko ba balarabe ba sai dai yana bukatan a koya maka ne in an koya maka sai ka koya kuma ko da mutum ya iya larabcin ko balarabe ne ƙur'ani dole sai an koya masa kafin ya iya karanta shi daidai bai isa ya je karanta shi kawai kamar yadda yake karanta jarida ko wasu rubutu na larabci ba sai an koya masa to kaga wannan mu'jiza ce ta alkur'ani wanda ba balarabe ba ya je musabaka a saudiya har yayi na biyu ko yayi na uku ko watakila ma yayi na ɗaya ubangiji ala ya halicci mutum sannan kuma ya koya masa nutuki yana iya yin magana kuma kowa da irin yarensa yare kala kala kowa da irin magana da zai yi amma kuma duk za a iya haɗuwa kuma a yare guda ɗaya duk musulmi ba wanda baya magana da yare larabci don ko fatiha ka karanta to larabci kake yi fatiha kawai alhamdulillahi rabbil alamin ko ka san abin da ta kunsa ko baka sani ba kana yin larabci sannan a lahira kuma duk gaba ɗaya za a je a haɗe kowa da kowa ya zama da larabci yake magana babu wanda zai magana da wani yare face da larabci sawa'un ka iya a duniya ko baka iya ba sai Allah ta'ala ya ce الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وبنجي تعالى الشمس والقمر بحسبان رانا دوتا سنة تفيا بحسبان واتو أئند أكا كيب أن تيموس زاسو تفي بحساب دقيق الاسابين إند سكي وتيوا da rana da wata kowaɗanne suna wucewa a inda ya kamata wato su wuce kuma suna bibiyan juna kuma ba za su saba ba ba wanda zai kauce hanyarsa kowa da hanyarsa inda zai bi shi yasa ubangiji ta a cikin suratu yasin ya ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa lal-laylu sabiqu an-nahar kullun fi falakin yasbahun wa kullum fi falakin yasbahun wato rana ba za ta wuce wata ba kamar yadda wata ba za ta wuce rana ba kuma kowanne dare ba wuce yini yini ba wuce dare kuma kowanne yana tafiya a hanyarsa ne wato yanzu muna cikin dare muna sauraron yini to bara mu zo lokacin yinin yayi sai daren ya ki karewa ba shikenan a zarce ayi ta zarce bai yiwa ko kuma muna cikin yini maimakon dare ya zo sai yinin gobe zo mana kafin daren yau duka wannan ba yiwa ubangiji ta lariga tsara haka nan rana yanzu dare yayi muna jiran wata ya fito kawai sai mu ga rana ya fito ko gari ya waye muna jiran rana ya fito kawai sai mu ga wata ya fito wannan baya yiwa ubangiji ta bai tsara rayuwar ta zama haka ba saboda haka Allah ta'ala ya tsara da rana da wata suna da hanyoyinsu inda suke bi kuma ana kula da su a cikin suratu yunus ubangiji ta'ala ya ce wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun ubangiji ta'ala shine wanda ya sanya rana ya zama mai haske diya'an wato haske mai yawa mai ƙarfi sannan ya sanya wata kuma ya zama mai haske daidai gwargwado wanda bai da zafi hasken sannan Allah ta'ala ya kaddara masa manazila masaukansa kowa da inda yake bi rana inda yake bi daban wata kuma inda shi ma yake bi daban kuma Allah ya haka li ta'lamu adada sinini wal hisab don kusan adadin shekaru wal hisab da kuma lissafi rana in ta fito sau bakwai ya zama sati ɗaya kenan kaga in ta fito sau ashirin da tara ko talatin ya zama wata watan nan ya maimaitu sau goma sha biyu ya zama shekara shekara nan ta maimaitu sau goma ya zama mai shekara goma in ta maimaitu sau ɗari ya zama ƙarni ɗaya kenan shekara ɗari to haka lissafin yake sai ku sa lokaci kaza ga watan kaza a shekara ta kaza za a yi kaza shikenan kuna riƙe da wannan lissafin sai ka ba mutum bashi ka ce za ka biya ni ran kaza ga watan kaza a shekara ta kaza ana ta lissafi har wannan ranar ta zo to da babu rana babu wata gari baya wayewa dire yayi to ya za mu yi mu gane lissafi ba za mu gane wani to wannan rahama ce ta ubangiji subhanahu wataala abun bai tafi sarmadan haka kawai ba da sai mutane duk al'amuran su ya rude kawai ya rikice su rasa yadda za su warware shi amma sai ka je an sa ran auren wannan kaza an sa ranan tarewa kaza an yi kaza haka dai kowanne da date sai ka ga rayuwar tana tafiya a tsare kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tsara ta Allah ta'ala ya ce yana rarrabe wa'annan ayoyin ga mutane waɗanda suke wato masu ganewa wanda suke gane hikimar Allah da ƙuduransa wayan ban duk idan muka yi nitsu muka duba su zamu ga akwai hikima a cikin su inda Allah bai yi mana su ba to ko shakka babu rayuwar ba za ta yi daɗi ba sannan wan najam wa shajaru yasjudan wato taurari wa shajaru da bishiyoyi yasjudani suna yin sujjada su ma sai dai mu bara mu iya gane ya sujjadan nasu yake ba amma kowace bishiya tana sujjada ta gaida Allah subhanahu wataala haka nan kowane tauraro yana sujjada ya gaida Allah subhanahu wa ta'ala wasu sun ce annajamun nan ƙasa ake nufi wai ƙasa tana sujjada sannan kuma bishiyoyi ma suna sujjada ko kuma annajamu irin bishiyoyi wanda ba su da abun nan ba su da kara wanda suke a ƙasa kawai suke yaɗo wa shajaru kuma bishiyoyi masu masu sak masu kara wanda suke da ƙwabri amma zancen da ya fi inganci annajamu ana nufin taurari na sama wa shajaru kuma wato ana nufin bishiyoyin nan da suke ƙasa ko waɗanne suna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sujjada shi yasa wata surar ubangi ta'ala ya ce alam annallaha ya Allah yasjudu ku man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير minan الناس baka ga ubangiji ta'ala duk wani halitta da ke sama da ƙasa yana masa sujjada ba ko kana gani sujjadan ko baka gani ubangiji ta'ala akwai masu yi masa sujjada rana tana masa wata na masa taurari na masa sujjada duwatsu suna masa bishiyoyi na masa dabbobi gaba ɗayansu suna yi wa Allah ta'ala sujada haka nan da yawa daga cikin mutane mutanen kuma ba gaba ɗaya wasu sun gare ba sa yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala sujada ɗin to ko mutanen ba su yi ba wayannan halittun kawai sun isa ga mala'iku ga sauran ainihin halittun Allah subhanahu wa ta'ala to ubangiji ta'ala wannan yana nuna maka cikan sa da ikon sa da faɗin sarautansa ta inda duk wani abu da kake gani a duniyan nan yana mata tasbihi yana tsarkake shi sannan kuma yana masa sujjada sai dai kai ba lalle ka gane tasbihin ba kuma ba lalle ka gane yadda yake yin sujjadan ba irin sujjadan dan adam muka sani to su ba irin wannan sujjadan ba ne shi yasa ba za mu gane sun yi ko ba su yi ba amma Allah ta'ala ba mu labarin cewa waɗannan halittun tare da yawan yawansu dukkaninsu suna sujjada wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan sai ya nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala da mulkinsa da kuma cancantan abota masa shi kadai kada abota wa kowa tare da shi sai Allah ya ce والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وبنجلي تعالى والسماء رفعها سما ألا يدقتا tana saman mu ita ne ta rufe duniyan nan gaba ɗaya kuma ba tare da an tokare ta da wasu gofanni ba haka Allah ta'ala ya tsara ta tsaya a can sama ɗin kuma ba a tokare ta ba irin wannan halittan babu ita a nan a sarari yadda muke gani wani yanzu ya tsora wani abu a sama kawai ya tsaya ba tare da an tokare shi da gofa ba kuma ba tafiya yake ba yana tsaye a wuri ɗaya babu irin wannan abu don ko jirgin sama ya tashi to tafiya yake in ya tsaya kuma to faɗuwa zai yi sai dai ya faɗo a ƙasa da zarin ya samu ɗan matsala baya tafiyan nan to zai yi ƙasa ne kawai ya ƙone gaba ɗayansa to amma ga wani abu da yana tsaye ya mana rumfa bayi da gofanni kuma musamman lokacin da aka yi shi ba kuma har duniyan nan ta tashi yana nan sai duniya ta tashi a naɗe shi wannan ikon Allah ne subhanahu wataala kuma halitta babba wanda ba mu san iya girmanta ba sai ubangiji subhanahu wataala shine ya san wannan to Allah shi ya wannan aikin sai ya daga ta sama ba kamar ƙasa da take ƙasa muna taka ta ba sannan wa wada almizan Allah ta'ala ya aje ma'auni wato ya yi umarni da a yi adalci Allah ta'ala ya yi halittansa sannan kuma halittan tana tsayuwa da adalci ne ba don adalci ba sama ma za ta faɗo a kanmu kasa za ta ƙurma da mu to shi Allah ta'ala ya ce wa wada almizan wato ya aje adalci shine ma'auni ya yi umarni da a yi adalci domin da ma'auni ne sikeli dan adam zai karbi haƙƙinsa yadda ya kamata cikakken haƙƙi amma in ba da sikeli ake auna abubuwa ba to za a samu matsala za a wa wannan ko a wa wannan wannan an zalunce shi wannan kuma an ƙara masa to amma idan komi ana yinsa da ma'auni to shikenan ba za a zalunci kowa ba kowa za a bashi haƙƙinsa kuma ba za a tauye masa haƙƙinsa ba wannan kamar yadda Allah ta'ala ke cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist mun sau mun aiko manzonni in ji ubangiji ta'ala muka saukar musu da littafi muka shar'anta musu auna abubuwa domin mutane wato su tashi da adalci su dinga tsayuwa da adalci adalci shine duk abin da ka zo sai a auna maka shi ka zo sai gishiri a auna barkono a auna abun nan shinkafa a auna akwai kwanon awu da ake auna ma ko kuma a auna da mizani idan ba abun da zai aunu da kwanon awu bane in abu ne mai adadi girman sa iri ɗaya ba baya tafawuti ma'ana wani bai fi wani girma ba shi kuwa sai a kirga shi amma duk wanda wani ya fi wani girma to sai a auna shi a sikeli ba za a kirga shi a ce ɗaya biyu uku hudu ba wannan idan an yi haka shine an yi adalci ba za a zalunci kowa ba to wannan shine abin da muka rasa a ƙasar nan a dinga auna nama ma ya gagare mu a auna da, sikeli sai dai a dinga kwatantawa a yanka kawai ba ka ce a baka kilo kaza ba kowane kilo kaza ba kamar ka kasashen da suka ci gaba da kilo ake auna komai hatta biredi biredi a jordan da kilo ake auna shi tumatur da tattasai da duk kayan miyan nan da ka gani har su alayyafo da komai kayan ganyen nan da kilo ake aunawa idan ka za ce a baka kilo kaza kowa a shagonsa yana da kilon kuma yana da kwamfuta a gabansa za a auna shi kilo kaza a haska kwamfuta ta fito da kuɗi haka mai sai da biredi shi ma da kwamfuta a gabansa da sikelinsa ka zo ka sayi biredi ka je ka dura a leda a zo a auna a sikeli a manna takardan a haska kwamfuta ta fito da kuɗi cewa ga adadin kuɗin nan yadda kilon ya fito kuɗin kuma kowane kilo dama kaza ne ga ma'aunin sa yadda yake shikenan a biya kaga ba wanda za a zalunta kowa da sikeli duk abin da kake sayarwa kowa ke ka saya kilo kilo ne ko menene su kilo ne kawai kaga nauyin ake bi lemo da kilo ayaba kilo nawa kake so abun nan kankana inda ka saya kilo nawa ne kowane kilo ɗaya dinari kaza sai a auna maka kilo nawa ne sai a maka lissafi to kaga wannan shine adalci wata ran a aji muna karatu sai ana maganan auna su lemo da su ayaba da, da mizani da irin wannan kilo kilo din shikenan sai wani ya kawo cewa ai akwai inda ake aunawa da adadi akwai masu sayarwa da adadi shikenan sai aka aji sai aka tashi aka ce ina ya za a ce akwai lemo kuma a ce yanzu ana auna shi da adadi a ce kwaya kaza kowanne farashin sa kaza sai kawai aka kama musu a aji shi malamin shi ma bai yarda ba shi ne kawai na raba wannan rigima na ce a garinmu lemo ana kirga shi ne ba a sikeli ake sashi ba shi kenan sai aka yadda na ce mu kirgawa ake lemo da ayaba duka kirga suka ce ya ayaba za a sai da ita ba tare da a dora ta kan sikeli ba ah, ya za a gane wannan ta naira <laughs> kaza ne wannan naira na ce mu haka ake a garinmu shi kenan sai magana ta kare aka ci gaba da karatu to su suna mamakin ma wannan abu to je za ka kai ka zo wannan ya sai ta ɗari biyu wannan ta ɗari uku sai ka ga ta wannan ta kusan dinka ta wannan saboda ba da sikeli ake aunawa amma wasu kasashen kan sun ci gaba ba kuma tafiya ta yi nisa an tafi an bar mu ne kawai wallahi an tafi an bar mu abubuwa inda aka tsara rayuwar za ka yi mamaki a wasu wurare babu wani wanda za a zalunta ko ka na tunanin za a tauye maka wani abu komai a tsare ne kawai kuma wayewa ta shiga ciki mai sai da biredi da kwamfuta a gabansa mai tumatur da tattasai da alayyafo da kwamfuta a gabansa mai sai da albasa da kwamfuta yake sai da albasansa to mu kuma fa wallahu musta'an Allah ya sauke a ina muke karatun wasama rafa'aha wa wada al-mizan Allah ya shir'anta wa'annan abubuwa na adalci dole ne a yi adalci shi za ka aiko manzonin tare da wannan ma'aunin a dinga auna abubuwa kar ka zalunce ni karin zalunce ka barara wala dirara Allah ta ɗagau fil mizan Ubangiji ta ce kar ku ƙetare iyaka wajen auna abubuwa a sikeli ka je ka tauye wani wato abunsa ka zo za ka auna a wurinsa sai ka ƙara fiye da me fiye da yadda ya kamata ka auna kada ka yi haka wa qimul wasna bil qisti ka tsai da ma'auni bil qisti da adalci wala tukhshirul mizan kar ku tauye ainihin mudu wato yadda wasu ke sai su je sikelin su ɗaure shi in da su saya ga nauyi yana tafiya a amma sikelin baya gudu sai nuna maka kilo biyu kuma kilo goma ne in da su sayar kuma sai su sake shi ta gudu ya ta gudu an auna ma kilo biyu amma ya nuna maka kilo goma kaga wannan zalunci ne masu gidajen mai ku ji tsoron Allah domin suna haka za ga yadda in ka sha mai a nan in ka je can sai ka ga daban ne tankin ka yana cika a nan da dubu uku in aje can kuma sai ya zama sai dubu hudu kilon ba ɗaya ba ne abin na litan an sake litan tana gudu amma man kuma baya tafiya shi yasa wai gidajen man sai an zaba wannan litar su tana da kyau wannan kuma ba ta da kyau to me yasa za a yi haka wa aqimul wazna bil qisti wato ku tsaida lita din ko kuma sikelin da adalci kar ku tauye mutane abubuwansu tun ya sayi lita biyar amma ko bai wuce lita hudu ba in dai da a ce a lita mai kyau ne to wannan zalunci ne babu bambanci da waɗanda suke tauye mudu wato na kwanon abu duk gaba ɗaya ne saboda haka wajibi ne a tsaya akan wannan shi yasa ubangiji subhanahu wataala yace wazinu bil qisas al mustaqim a cikin suratul shu'ara ku yi awu da sikeli miƙeƙe kwanon awu mai kyau wanda aka sani ba ka zo ka ɗaure sikelin ka ba ba kwanon awon ka zo ka in za ka auna ka bugi ta cikinsa ya je rami ba ka zo ka auna alhalin ka cika kuma wani rami a ƙasa ko kuma in za ka sayar ka bugi ƙasansa ya je duro ta ciki ka auna mutum kwano biyu amma bil hakika bai wuce kwano ɗaya da rabi ba wannan baka auna bil qistasil mustaqim ba ba da kwanon awu ne wanda yake madaidaici ba ubangiji ala ya umarci bayansa da adalci idan an yi haka fa nan ne za a zauna lafiya kuma kasuwancin yayi albarka kuma a kubuta daga azabar Allah subhanahu wataala amma masu tauye mudu ko skeli ko shakka babu akwai azaba tana nan tana jiran su ranar alkiyama kamar yadda ubangiji ta ya ce wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين azaba ta tabbata ga masu tauye mudu wani kori ne a wutan jihar za a je a sa su jahannaman kanta tana neman tsari da wannan kori da za a sa duwatsun duniyan nan gaba ɗaya a cikin kwarin narkewa za su yi saboda azaba amma nan za a sa mai tauye mudu waɗanda in za su auna wajen mutane su cika ke da gona da iri a wuce gona da iri wajen cikawa a zalunci wanda za a saya a wurinsa in da su aunar wa mutane kuma su tauye ba za su auna masa cikakke ba ubangiji ta ya ce wai waɗannan ba sa tamanin za a tashe su gaban Allah ranar alkiyama rana mai girma ran da za su tsaya a gaban Allah subhanahu wata ya tambaye su kuma haƙƙin dan adam fa Allah baya yafe shi inda za ka yi istighfari sau miliyan Allah ba zai yafe maka haƙƙin wani ba sai in mutumin ya yafe maka ka je kawai kana ta ibada a sai kana ta tarawa mutane ne lada kawai sai ka je a dinga cika musu don dole za a cika musu da ladanka ka tauye masa mudu ko ka zalunce shi to idan an je lahira kuma za a cika ta masa da ladanka ne sai mutum ya tashi bayi da lada ka zalunci jama'a ana ta ba su ladan in ladan kai kare a ɗauki zunubin su a ɗora maka karshe a je a jefa ka a cikin wutan jahannama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani saboda haka muyi adalci sawa muna au da kwanon au ko muna awo da sikeli ko kuma kirgawa abun ake yi idan girman sa iri ɗaya ne shikenan sai a kirga shi kar ka tauye wani ka kirga goma goma ne kar ka kirga takwas a matsayin goma mutum kada ya zalunci to ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta adalci kuma sama da ƙasa sun tsaya da adalci ne ba don adalcin Allah subhanahu wataala ba da gaba ɗaya sama sai ta halaka mu ƙasa kuma ta kurma da mu sai Allah ta'ala ya ce والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ubangiji ta'ala ya ce wal arda wa ba'a halil anam ƙasa kuma Allah ta'ala ya shimfiɗa ta don amfanin mutane su hau bayanta su yi amfani da abun da Allah ta'ala ya halitta a bayan ƙasa abubuwa na abinci da kayan marmari da kowane irin abu da dabbobi da suke rayuwa a bayan ƙasan sai dai wanda Allah ya haramta amma galibin su kuma duk abun da ake amfani da shi a duniya galibi Allah ta'ala ya halatta shi yasa ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shi ne ya halitta muku abin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya don ku yi amfani da shi kuma shi ne galibi idan mutum ya nuna maka wani abu a bayan ƙasan nan da ake ci ko ake sawa na tufafi ko ake hawa na wani abun hawa ya ce maka haramun ne to ka ce masa qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ba ni dalilinka don shi kai nan akan asali huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ya halicce shi don mu yi amfani da shi to ba abun da za mu haranta sai abun da nassi ya haramta mana daga alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce alhalalu ma ahallahu Allah wal haramu ma harramahu Allah wa ma sakata anhu fa huwa afun faqbalu min Allah afiyatahu halal abun da Allah ya halatta haramun abun da Allah ya haramta abun da ya shiru bai ce halal ba bai ce haramun ba to ya muku afuwa ne ku je ku yi amfani da shi kawai tunda baka da hujja cewa haramun ne shikenan halal ne ka je ka yi amfani da shi ya maka afuwa ko bai nasanta shi ba to mutum bai zo kuma yazo ya ce kaza haramun bane alhalin Allah ta'ala ya halatta shi Allah ya kashe di akan wannan wala taqulu bima tasifu alsinatikumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun kar ka dinga faɗa kawai kai ya maka kawai ra'ayinka ka ce wannan halal ne wannan haramu ne sai ka kirkiri ƙarya ka danganta wa Allah subhanahu wataala Allah shine mai hukunci ya ce wannan abu halal ko haramu to kar ka haramta mutane da Allah ta'ala bai haramta musu ba sai ka kirkiri ƙarya ka danganta wa Allah duk mai kirkiran ƙarya yana danganta ubangiji ta'ala ba zai samu rabo ba gobe kiyama in ji ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka halal yana nan a halal haramun yana nan a haramun amma haramun din shine ake neman nassi duk abin da ake amfani da shi in kace haramun to dole sai da dalili amma in kace halal ne kana nan akan asali ba sai ka buƙaci dalili ba bara a ce mu kawo hujja akan cin tuwo halal ne ko ba halal ba ko cin biredi halal ne ko ba halal muna na akan asali wanda ya ce shan fura haramun ne ai larabawa ba sa shan fura su ba su iya fura ba sai mu ce to kawo mana hujja akan cewa haramun ne an ce sai abin da larabawa suke sha ne yake zama halal ina saboda haka kana na akan hujjanka duk abin da ake amfani da shi taliya kwanan nan ta fito halal ce ka ci abunka kawai ba wanda ya so ya ce maka haramun wato wasu suka je suka dinga takurawa kansu wai suna sufanci sufaye ne wai su suka dinga haramta kayan daɗi wai shinkafa da miya sai an wanke ta sai an wanke miya sai a ci taka ina zauna da wasu ɗalibai a zariya lokacin muna karatu ba sa cin shinkafa mai miya da nama shikenan sai a wanke shinkafa a wanke sai su sa gishiri kawai su ci wai su suna sufanci wai yunwa duk ta nemi ta kashe kuma wai ba zai ci abinci mai daɗi ba in an zo wurin karatu ma duk mutum yunwa ta addabe shi yana ta tunanin bai samu abinci ya ci ba ina karatun zai shiga don Allah wanda ya ci abinci kan ba ya samu nitsuwan da zai saurari karatun ya gane ba to wanda bai ci ba fa ai bai samu nitsuwan da zai gane karatun ba ma ke na hakan din kuma wai abun nan ne wani ya rubuta wani littafi ya dinga haramta mutane abin da Allah ta'ala ya halatta musu wai shi sufi ne dinga roɗan jama'a ruwan famfo haramun ne shan madara haramun ne gashi nan dai cin biredi haramun ne wani irin su ya zo ɗaki na ina zariya <laughs> da gangan na masa shayi da biredi da madara na buga sama da kasa wallahi ce ba zai ci ba Aka yi bar ɗakin nawa ya tafi bai ci ba dama na san ba zai ci ba amma ban shawarce shi ba na haɗa in jarraba kawai na gani wala ni na sha kana kuma muka tafi makaranta na je na saurari karatu a cikin nutsuwa <laughs> shi kuma kila yana tunanin bai karyawa wato sai ka zo ka takura wa kanka ubangiji ta ala bai takura maka ba wa a zamanin imam ahmad wani ya zo ya ce ya haramta kansa wai cin 'ya'yan wasu itatuwa me yasa ce ai ni ina ga in ci wannan dan itacen ba zan iya godewa Allah akan wannan ba wai shine yasa bare abin nan bare ci wannan dan itacen ba mutum kamar yace ba zai ci abarba ba ko tuffa imam amma yace a ji a tambaye shi me yasa yace shi ga dalili kawai yana ga ba zai iya godewa Allah akan wannan ba sai ma amma ce ku je ku ce masa mahaukaci ne ruwan sanyi da yake sha kan zai iya godewa Allah ne hakikanin gode masa har bai isa ba to za ka zo ka takura kanka qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizqi wa haramta kai ado a duniya wa haramta ka ci dadi a duniya Allah ta'ala ne ya halatta maka in an je lahira ma kai kadai zaka ji wannan dadin anan ne kake tarayya da wa'inda ba musulmi ba to mutum idan bai san addini ba sai zo ya kuntata kansa wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah ta'ala bai sanya maka kunci a cikin addinin ka ba abinda da ake bukata shine tsoron Allahnka idan kana da tsoron Allah ko ka wanke tufafinka fes fes ka ci abinci mai kyau to kana da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala in ko baka da tsoron Allah duk irin shigan da da kai mummunar shiga wala kai mujrimi ne shi yasa Imam Malik ne yake cewa hassin siyaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu وجديد ثوبك لا يضرك بعدما تخشى الإله وتتقي ما يحرمه ورثيث صوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم yace kai ado yadda ya kamata don da tufafi ne ake girmama mutum a daraja shi da sababin rigansa yace sabon tufafinka ka zai cuce ka ba Bai zai kaskantar da kai ba idan ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tauye maka darajanka a wajen Allah ba diddigaggen tufafinka tufafi marar kyau ka sa shi yace wallahi ba zai kara maka ɗaukaka ba wurin Allah matukar kai bawa ne mujrimi matukar kai mai sabon Allah ne don kawo ta ta sufaye wallahi kai aikin banza wannan ba zai kara maka daukaka ba ko mai zuhudu ma cewa wa ma zuhudu taqi bi halqi ra'sin wala bi tashaqqis al abdan jahran walakin bittuqa qawlan wa fi'lan wa itharu sawabi al kharaj wato zudu ba ka kulkule kanka kulkul ba ko ka bar gashin ka da gemun ka baka tacewa ko ka sa wani katon burgo ko ka je ka samu gudu ko kuma garara a dinka maka riguna manya manya da su kai baka son laushi laushi yace wannan ba shine zuhudu ba tsoron Allah shine zuhudu ka fifita rayuwar lahira akan duniya wannan shine ake nufi da gudun duniya to wannan shine amma mutum bai zai haramta wa kansa abin da Allah ta'ala ya hala in kai haka kai wa Allah ta'ala shishigi Allah ta'ala shine mai hukunci ba kai ba kai bi ne naka ubangiji ta'ala ce wal arda wa za'a halil anam kaga duk kasan nan kasan duniyan nan Allah ta'ala shimfiɗa ta ne yayi halittu a bayanta don amfanin dan adam yayi amfani da su ya ji daɗi ya more kar da ya ce zai haramta kansa wani abu sai dai abin da Allah ta'ala ya haramta masa in yi haka ya yi wa Allah subhanahu Ta'ala shishigi yasa Allah ta'ala ya ce fiha fakihatun wan naklu zatul akmam fiha fakihatun a cikin ƙasan nan akwai faki-hatun wato kayan marmari daban-daban lemo ayaba abarba goba tuffa dinya taura goruba inabi rumman ga sunan kala-kala wanda muka sani da wayanda ba mu sani ba duka don mu ji daɗi ga dibino shi kansa ya kai kala bakwai ko goma ma ga shi nan daban daban duka mu je mu ci mu ji daɗi ubangiji ta ya halitta mana su a ciki sannan wa naklu zatil akmam da kuma dibinai ma'abota kofsa wato wanda suke da nono nono ga shi nan suna kokarin fudowa su fito shine ma'anan akmam haka na dibino shi kuma kala kala in an ce an dibinai da yawa an dibino kwaya daya to haka Allah ta'ala ya halicce su duka don mu ji daɗi da su ba wai don mu kalle su kawai ba a'a ka ci ka ji daɗi ka ji daɗin bautawa Allah subhanahu wataala ka samu nishaɗi kayan marmari suna da muhimmanci eh, suna ainihin goge wa mutum kwakwalwansa ya zama mai basira idan yana cin su sa malamai masu karantar da yadda ya kamata mutum ya ɗabi ilimi suna faɗa wasu 'ya'yan itatuwa wanda in kana cin su za su buɗe maka kwakwalwanka za ka zama mai basira mai kaifin basira mai wayewa to amma kace ka haramta kanka irin wannan ƴaƴan itatuwan ka sai ta daskare kullun tuwo kawai mira kuka <laughs> ko kuma dafa duka shinkafa da wake kaga ya kamata ka dinga surkawa to ubangiji ta lace wal habbu dhul asfi war raihan haka nan wal habbu Allah ta'ala ya halicci ƙwayan hatsi duk saboda mutum ga gero ga masara ga dawa ga shinkafa ga wake da sauran duka kayan tsirrai wanda suke ƙwaya ƙwayan da za a zo a surfata sannan zul asfi ƙwayan akwai ma'abocin wato abun nan me ake ce masa ƙaiƙayi ko kuma ma'abocin dusa wato ƙwayar za a tace wani abu wannan abu sai ya zama abincin dabbobi wannan kuma na mutane shine ma'anan zul asfi ma'abocin dusa wani bawo bawo da za a cire a jikin ƙwayan shi kuma wannan na dabbobi ake bawa wancan tacecen ko mutum ya ci ko da yake yanzu talauci ya sa datsama ake galibi sai a kai inji kawai ya niƙa har da abincin dabbobin ana ci Allah ya sawake to ubangiji ala shine ya halicci wannan ya halicci waɗannan kwayayyaki kuma ya tace su ya ware na dabbobi daban na mutane daban sannan war raihan akwai kuma masu kanshi kamar rumman kanshi zaka ji yana da shi akwai nau'o'i na 'ya'yan itatuwa kanshi in ka shiga shagon abun nan ita abun nan 'ya'yan itatuwan baka son ka fita ma wato wannan abubuwan duk ba za mu gane su ba nan domin ma sai da kayan itatuwan nan a waje ma suke kasawa a nan kasa wala a joda a wani shago na irin wa'ina kamar marmari na shiga bana son fita ka kanshi shi kawai ka ji ya bule ka kawai kuma dare da rana suna nan an sa irin kindle din ya fi guda talatin a cikinsa yana haska kashi kowane nau'i daban-daban kan shi kawai ka ji ya ya abun nan ya bule ka kawai kaman ka shiga shagon mai sai da turare to kaga ga raihan din kenan ma'abocin kanshi to akwai 'ya'yan itatuwan da kanshi suke da shi kaman turare kamar kar ka fita daga wajen shi yasa ai masu sai da irin abun nan irin turare na mota ko na ɗaki suke yin su masu ƙanshin 'ya'yan itatuwa in ka zo ka sa akwai mai ƙanshin lemo akwai mai ƙanshin ayaba akwai mai ƙanshin abarba haka za ka dinga gani to ai duk koyon wa'annan 'ya'yan itatuwa ne to akwai wa'anda suka fi irin wa'annan ɗin ƙanshi to duka ubangiji ta la ya halicce su saboda me saboda ɗan adam ya yi amfani da su to ai ba irin gatan da Allah bai wa ɗan adam ba me ya kamata yi ne ba ya dai nemi lahira ba kawai ya dage kawai ya ta ibada ya je da jin daɗin da ya fi wannan kuma amma Allah ya gama masa gata bai takura shi ba bai haramta masa abubuwa na jin daɗi ba ya sake masa ya ji daɗi amma da sharaɗin ya bauta masa shi kadai kada ya masa shirka in ka ga mutum ya shiga cikin kunci shi ya jefa kansa din shi ya haramta wa kansa wa'annan abubuwan amma Allah ta'ala bai haramta masa ba ubangiji ta'ala ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban wai da wani irin ni'imomi ne na ubangijinku ya ku mutane da aljani kuke karyatawa ya kuke karyata ni'imomin Allah waɗanne kuke karyatawa ni'imomin Allah suna da yawa ko wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha ba ku isa ku kidanye su ba ko za ka shekara kana lissafi ka isa ka kidanya iya ni'imomin da Allah ya wa adam ba to da wanne za ku ƙaryata ne in ji ubangiji ta'ala yana tambayar mutum da aljan ma'anan ƙaryatawa shine ka kin imani da Allah ta'ala idan baka yi imani da Allah ba baka gode masa ba wala in la in shakartum la azidannakum in kun gode min zan ƙara muku ni'ima to baka gode wa Allah subhanahu wataala ba shine ma'anan ka ƙaryata ni'imar Allah ka musa cewa ma ba Allah ne maka Allah ya maka gata amma baka gani yanzu idan kana shan lemo kana tunanin Allah ya maka ni'ima na lemo ko kana tunanin ka samu kuɗi kawai ka sayi lemo haka nan su ayaba da abarba da sauransu wannan sai ƙara maka godiyar Allah subhanahu wataala idan kana da zurfin tunani to sai ubangiji ta ya ce to da wani ni'imomin ne na ubangijin ku ya ku mutane da aljan kuke karyatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa sahabbai wannan aya ko kuma wannan sura kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ya bada labari da ya karanta sai suka yi shiru kaga ai tambaya ne fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba aka iso nan aka wuce aka je na can gaba aka wuce da wani ni'imomin ubangijinku ne ya ku mutane da aljan kuke karyatawa sai suka yi shiru manzala sassama ya ce ah mali asma'u asma'ul jinna ahsana jawaban li rabbiha minkum ya nake ganin aljani sun fi ku bada amsa sun fi ku iya bada amsa ku ku bada amsa ba sai suka ce me aljanin suke faɗa aljanin suke cewa suke yi la bi shay'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu da wani ni'imomin ubangijinku ne kuke karyatawa wanne daga ciki sai aljane su ce ya Allah ko kwaya ɗaya daga cikin ni'imomin ka ba ma ƙaryatawa godiya ta tabbata a gare ka wannan shine amsan da aljani suka bar kuma shine ya kamata su ma mutane su ba fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban akwai wata ni'ima da kuka ƙaryata ta ubangiji Allah to wacce ce daga ciki sai ka ce ya Allah ko kwaya ɗaya ba mu ƙaryata ka ba kuma godiya ta tabbata a gare ka da kamar wannan ni'ima haka aljani suka faɗa haka mu ma kuma ya kamata wato mu faɗa ubangiji ta ala ta maimaita wannan saboda ya nuna mana ni'imomin da ya mana ana rayuwar mu ta duniya sai Allah ta'ala ya ce خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji ta lace khalaqal insana Allah ya halicci mutum min salsalin daga taɓo bushashe kalfahar kaman kasko mai ƙara kaman ka bugi kasko haka wani mutum ne mutum na farko annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ya halicce shi da taɓo da taɓon ma kuma bushashe wanda kuma yake kaman kasko wato hawan hawa ne halitta annabi adam turbaya ta zama bakin tabo aka ya mutsa ta mai damko har ta zo ta yi kauri har ta zama tana kara kaman kasko ubangiji ta la halicci annabi adam wato ainihin da shi shikenan sai ya zama mutum sannan bayan nan kuma aka halicci hawa kamar yadda na bayani da haƙarƙarinsa bayan nan kuma kowa aka halicce shi da digon mani namiji da na mace in banda annabi isa alaihi salatu wassalam sannan wa khalaqa aljanna min marijin min narin Allah ta'ala ya halicci aljani min marijin daga belu min narin na wuta wato belun wuta shine wanda baya haɗe da makamashinta na can sama ɗin jazazur ɗin tacaccen wutan da shi aka halicci aljani haka ubangiji ta'ala ya hikimarsa mutum da taɓo aljani kuma da wuta hadisi ya tabbata a muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace khuliqatil mala'ikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqa adamu mimma wasifa lakum an halicci mala'iku da haske sannan aka halicci aljani da belun wuta aka halicci annabi adamu daga abun da aka siffanta muku shine me shine tabo haka Allah ta'ala ya kasa halittar nasa kashi uku ubangiji ta'ala ya halicci aljani da wuta ba wai ya fifita aljanin akan mutum ne wannan shine ruɗi shedan lokacin da aka ce yawa annabi adamu sujada da shi da mala'iku mala'iku suka yi sai shi kuma ce ina ana khairun minhu ai na fi shi daraja khalaqtani min narin wa khalaqtahu min din ni ka halice ni da wuta shi kuma da me da ainihin tabo ka halice shi to shi yana ganin kamar haka an fifita shi ne ya manta cewa tabo yana kashe wuta ga wuta tana ce idan ka ɗauko tabo ka yaba mata shikenan sai ta mutu ruwa yana kashe wuta da ruwa da taɓa kalici annabi adam alayhi salatu wassalam wannan kuwa shine dalili na cewa mala'iku abin nan shedan ba daga cikin mala'iku duk da umarnin tare aka ba su wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al mun ce mala'iku su yi sujjada duk suka yi sai iblisu Shaiɗan bai yi ba ya kafurce girman kai to ni sai ya dauka shi ma shaiɗan din mala'ika ne aka ce a'a shedan aljani ne gashi nan ma shi da wuta aka halice shi mala'iku kuma da haske ne kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma qur'ani ma yace illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi yana cikin aljani saboda haka ba daga cikin mutane ayon alqur'ani da hadisan manzon Allah sun fassara cewa shedan aljani ne kuma da wuta aka halicce shi baya daga cikin mala'iku inda mala'ika ne ba zai saba wa Allah ta'ala ba saboda mala'iku la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa sabawa Allah da Allah ya umarce su suna aikata da Allah ya umarce su da shi ne sai ubangiji ta ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban to da wani ni'imomi ne na ubangijinku kuke karyatawa aka sake maimaitawa da ya ƙara tuna maka Allah ya maka ni'ima daban-daban da babu kai sai Allah ya halice ka kaga wata ƙarin ni'ima ne ba kai ba labarin ka qad ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madkura zamani Dewa ya wuce dan adam ma ba abun ambato ne ma gaba ɗaya ba a yi shi ba ba a yi labarinsa ba Allah ta'ala zo ya samar da shi to da wani ni'ima ne kuma muke karyatawa ta ubangiji subhanahu wataala wajibi mu gode wa Allah akan ni'imomin da Allah ya mana sai Allah ya ce Rabbul رب wa rabbul المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ubangiji ta lace rabbul shi shine ubangijin mafudar rana guda biyu wa rabbul maghribain kuma shine ubangijin mafadar rana guda biyu a wata ayar fala sun bi rabbil mashariki wal magharibi ina rantsuwa da ubangijin mafudar rana masu yawa wal magharibi da kuma wuraren da rana yake faɗuwa masu yawa sun wuce biyu kenan sun kai uku ko fiye da uku a wata ayar a cikin suratun muzammil rabbul mashriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wato ubangijin mafudar rana kaga kwade kenan sannan kuma ubangijin mafadar rana nan an ce mahuda biyu mafada biyu nan aka ce masu yawa mafudan inda take fitowa nan kuma aka ce inda take faduwa masu yawa nan kuma sai aka ce kwaya ɗaya kawai mafudanta da mafadanta malamai suka ce babu karo abu na farko rabbul mashriqi wal maghrib inda rana take fitowa shine gabas kaga kwaɗe ne inda take faduwa fa yamma duka yamman kwaɗe ne gabar gaba ta kwaɗe ce gabar kwaɗe yamma kwaɗe bamu da gabar guda biyu ko uku to sai kuma aka ce rabbul mashriqaini wal maghribain to a gabar din lokacin bazara inda take fitowa daban lokacin kuma funturu inda take fitowa daban haka nan inda take faduwa daban lokacin bazara inda take faduwa daban lokacin kunturu wani lokacin gabas din ne take fitowa amma zaka ga arewa arewa ta karkata arewa wani lokacin kuma kudu kudu take fitowa haka faduwanta arewa arewa ko kudu kudu to kaga sun zama guda biyu kenan sai a ce gabas maso arewa kenan ko wurin faduwan ko fitowa fa abun nan haka wani lokacin kuma gabas maso kudu take fitowa ta faɗi kuma gabas maso a yamma maso kudu haka take yi to kaga sun zama bangare biyu kenan amma dukkanin su gabar din ne kuma sannan rabbul mashariqi wal magharib ubangijin mafudan rana da yawa da kuma mafadan rana da yawa saboda inda take fitowa a gabar din da yawa idan tana tsakiyar nan in za ta koma a bangaren arewa ba wai kawai za ta yi tsalle bane ta koma arewa a a hankali a hankali tana matsawa tana matsawa hatta ba tsakiya ta koma arewa arewa sannan sai ta sake dawowa tana matsawa tana matsawa tana sai ka ganta a tsakiya tana matsawa tana matsawa sai ta koma bangaren kudu kuma in ta zo faduwa ma haka to kaga sai zama ba wuri ɗaya bane wurin bullowa wurare ne daban-daban amma kuma dukkaninsu za a ce musu gabas ko a ce musu yamma saboda haka babu karo a tsakanin waɗannan ayoyin gaba ɗaya rana ta gabar take fitowa abin nan ta gabar take fitowa ta faɗi ta yamma sai dai a ta gabar ɗin a lokacin bazara tana karkata bangaren kudu a lokacin damuna ta karkata bangaren arewa haka wurin faduwa haka kuma yanzu za ta karkata din da kaɗan kaɗan ne take matsawa ba take ne kawai take ainihin ciruwa daga kudu ta koma bangaren arewa ba ubangiji ta'ala yace shine mai wannan fa bi ayyi kuma rabbikuma tukazziban da wani ni'imomi ne na ubangiji kuke karyatawa da wani ni'imomi ne na ubangiji ta'ala kuke karyatawa shine yake muku wannan aikin ranan nan ta fita ta faɗi ta fita da faɗi kullum kuma gari ya waye ta fita ta faɗi ta ta faɗi wa yake wannan aikin shine ubangiji ta'ala da a ce rana ba ta fitowa ai mutane sai su rube ko amfanin gona ne in baya shan rana ya kake gani shikenan sai kaga yana yauki sai kaga yana ja shikenan ba zai yi kyau ba balantana dan adam a ce rana ba ta dukansa sai ya halaka ya shiga wani hali to ubangiji ta'ala shine yake wannan aikin to da wace ni'ima ce ta ubangiji ta'ala kuke karyatawa ba ma ƙaryata ko ƙwaya ɗaya daga cikin ni'imomin ubangiji ta'ala godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya mana waɗannan ni'imomin sai Allah ta'ala ya ce مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ubangiji ta'ala ya ce marajal bahraini Allah ya aiko koguna guda biyu yaltaqiyani suna haduwa bainahuma barzakhul la yabqiyan amma tsakanin su akwai wani shamaki wani tsari la yabqiyani wani baya shiga cikin wani wannan wasu malamai sun ce wato kogunan duniya ake nufi da rijiyoyi ko da ƙananan koguna waɗanda suke masu ruwan daɗi wannan kamar yadda ubangiji ta ke cewa huwa allazi marajal bahraini hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura Allah ta'ala shine ya halicci koguna guda biyu wannan ruwa mai daɗi wannan ko ruwa mai ɗaci wannan mai daɗi sosai wannan mai ɗaci sosai mai gishiri sai ya sanya wani abu ya kare tsakanin wa'annan koguna guda biyu din ubangiji ta lashe wannan aikin wasu suka ce koguna manya-manyan na ruwan ɗaci ne ƙananan koguna da rijiyoyin ruwan daɗi sai Allah ta'ala ya sa ƙasa sai ta kare tsakanin su to bangi ta'ala shi wannan da bai kare ba kenan za su je su haɗe shikenan sai su zama ruwan ɗaci gaba ɗaya sai mu rasa ruwan da za mu sha ruwan gishiri wasu kuma suka ce a ba haka ake nufi ba wato koguna ne guda biyu ubangiji ta'ala ya aiko su wannan mai daɗi wannan mai ɗaci amma ubangiji subhanahu wata'ala sun haɗu a wuri ɗaya yaltaqiya ne suna haɗuwa amma la yamtazijani ba sa cakuduwa kuma gashi sun haɗu wannan mai ɗaci wannan mai daɗi amma mai ɗacin nan bai gauraye mai daɗin ba mai daɗin bai gauraye mai ɗacin ba in ka zo ta nan mai daɗi in ka koma ta can kuma mai ɗaci ubangiji ta ala wannan wannan wata aya ce daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wataala wannan kogin idan haka ake nufi da wannan ayan shine kogin bahrul mutawassit ko kuma al abyad da kuma kogin nil dukkanin su a misira suke al abyad al-mutawassit shi babban kogi ne wanda akwai ainihin gishiri a cikinsa ruwa ne na gishiri to ya je ya haɗe da nil a wani wuri shi kuma nil ruwa ne mai daɗi ƙaramin kogi ne bai kai wancan kogin ba amma ruwa ne mai daɗi da shi mutanen misira masu ke amfani to sai kogunan suka zo suka haɗe a wuri ɗaya wannan mai ɗaci wannan mai daɗi shikenan sai mai ɗacin bai dagula mai daɗin ba in ka zo nan mai ɗaci in ka koma wancan ɓangaren kuma ya zo mai daɗi na karanta a cikin abuwa bayan muhammadu aminu shinkiɗi ya ce ya je har kan wannan kogin ya je tsakiyar wa'annan koguna guda biyu ya hau jirgin ruwa nan ya ɗiba hannunsa na dama mai ɗaci wannan kuma na hagu ya ɗiba mai daɗi kowanne kuma bai da kowa ba to kafin tafi waɗin nan na je masar sai na ce sai na je na ga wannan kogin na tafi daga alƙahira na tafi iskandariya daga iskandariya tafiyar rabin awa inda suka je suka haɗe a wani gari to da na je daidai inda suka haɗe ɗin shi baharul mutawassit ne baharul abdiyar shi wannan kogi mai ɗacin da kogin nil da na je wurin sai wurin ya zama na inda suka haɗe ɗin gashi dai koguna ne guda biyu amma kuma ruwan ɗaci ne shi wancan mutawar abun nan babban kogin ya ɗan shiga wannan ƙaramin kogin sai nake tambayan su ya aka yi haka suka ce iska ne take yin yawa sai ta dinga koro wannan ɗaya na haɗewa amma in na je can gaba to dan samu inda ba su haɗe ɗin ba na je can gaba nan ma na ji mai ɗaci sai aka ce sai na je wani ƙauye na sake hawa mota na tafi wancan ƙauye to da na je sai na samu a daidai wannan wurin a lokacin wai aliyu ba shi shekara ɗari da ya wuce da suka ga iska na koro wannan na ɗacin yana ƙoƙarin ya haɗe shi da ainihin kogin nil sai suka sa wani ɗan falanke ɗan ƙarami kawai sai suka masa iyaka a gindin wata gada amma shi ruwan daɗin yana zubowa cikin na ɗacin na ɗacin ba zuba cikin na daɗin amma kuma ɗan falanke ne ɗan ƙarami aka sa a tsakanin su ba wai gini aka yi aka abun nan ɗinsa ba shikenan na je bakin wannan wurin na je na hau jirgin ruwa na zo tsakiyan wannan wajen na sa hannun dama na ɗabi mai ɗaci na sha na sa hannu hagun ɗina kuma na ɗabi wannan mai gishir gishir to kogi ne sun haɗu amma ba su dagula kuma ainihin juna ba wataƙila tafiya na tafiya ne zunuban mutane ya yawa Allah ta'ala zai azabtar da jama'a ya je a haɗe kogin gaba ɗaya su zama na ɗaci to shine a ƙarshe dai sai aka ce a ɗan sa masa ɗan falanke kawai wanda zai kare shi amma Muhammadu Aminu shankiri shi yadda ya bayanin sa a lokacin da ya je wannan wurin babu wannan ɗan kariyan ma kwata-kwatansa kuma haka ne da na tambaya suka ce da haka yake wanda suke rayuwa a wurin ba wani abun da aka sa kuma za ka zo ka tsaya a tsakiya wannan mai daɗi wannan wannan mai daɗi amma a yanzu ma abun da ya kare shi ba wani abun da ya taka kara karya ba ne akwai ikon Allah a cikin abu tun da ɗayan na zuba a cikin ɗaya amma kuma bai da ɗayan ba wannan mai ɗacin da yana na ɗacinsa wannan kuma yana dan a mai sa to ubangiji ta'ala shine wannan hikima in banda Allah ta'ala wa zai haɗa ruwan ɗaci da na daɗi amma ba za su da juna ba kana tsaye a wurin a tsakiyar kogin ka ɗebi mai daɗi ka sha in ka ga dama ka ɗabi mai ɗaci ka sha ba tare da mai ɗacin ya dagula mai daɗin ba to ubangiji ta ala shi yayi wannan da yayi wannan sai ya ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban to da wani ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa inda ya ga dama ba duk kogunan duniya sai su zama masu gishiri ba to ina za mu samu ruwa mu sha sai mu halaka kenan ko kuma mu ita shan sa'a haka muna ta ciwon ciki da matsaloli famala tala sai ware mana wannan mai ɗacin akwai kifaye a ciki akwai namun ruwa a ciki kuma za a ɗebi kayayyaki a hau jiragen ruwa a je daga ƙasa zuwa ƙasa kaya mai nauyin da jirgin sama bai isa ya ɗauka ba mota ba ta yi tasa ɗauka ba wannan mai daɗin kuma a dinga sha ana ɗiba ana sha ana bayin ainihin gonakai ubangiji ta lashi ya tsara wannan ni'imomi ne yau bayinsa sai ce to fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba da wani irin ni'imomi ne na ubangijinku kuke ƙaryatawa bara mu karyata ba da kowace ni'ima ta ubangijinmu ya Allah godiya ta tabbata a gare ka sai Allah ta'ala ya ce يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji ta ce wa'innan kogunan ya kharuju min human lu'ulu'u wal marjan. Lu'ulu'i yana fita daga wannan kogunan wal marjan da kuma marjan. Wato lu'ulu'i su ne ‘yan ƙanana, marjan kuma manya-manya amma dukkanin su sunan su lu'ulu da marjan da lu'ulu duk lu'ulu'i ne kuma ana ce musu addurar addurar to shi yasa ake cewa sigaru durar sune lu'ulu'i kibaru durar kuma almarjan dukkanin su a cikin kogi ake samun su kuma wani wasu duwatsu ne masu daraja ba su kai gwalagwale ba amma kandin gwalagwale ne suna da daraja ubangiji ta'ala ya yi ta buga ainihin misali da su a ni'imomin da yawa yan aljanna sannan Allah ta'ala sai ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban da wani irin ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa Allah ya muku ruwa ya ba ku ruwan daɗi ya ba ku ruwan ɗaci ya sa kifaye da abubuwa na ruwa a ciki ku je ku kama ku ci ku hau jirgin ruwa ku je ku ɗauki kayayyaki ku kai shi gari mai nisa sannan kuma ya halatta muku lu'ulu'i da marjan wani dutse ne mai tsada wanda za ku je ku yi nitso a cikin kogi ku ɗauko shi ku je ku sai da shi ku samu makudin kuɗi to wannan ni'ima ce ta ubangiji ta'ala yanzu ma karyata wannan ni'iman ba za mu karyata ba sai dai mu ce ubangiji ta'ala mun gode maka sai Allah ta'ala ya ce وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وبنجي تعالى وله الجوار المنشآت fil bahri kal ala Allah ta'ala yana da jiragen ruwa sune aljawari jiragen ruwa da ya halitta a saman ruwan almunsha'atu madaukaka masu gudu a saman ruwa fil bahri a cikin kogi kal a'lam kamar manya-manyan duwatsu haka za a gansu don a cikin manyan kogunan nan in ka ga wani jirgin ruwa za ka ɗauka gidajen jama'a ne kamar wata unguwa ce kawai domin jirgin ruwa yanzu masu benaye ma ake yi sai ka ɗauka wani gidajen jama'a ne kawai sun zo sun yi benaye a bakin ruwa amma kuma jirgin ruwa ne ai ta masa lodi ai ta masa lodi an ce akwai jirgin ruwan da wata shida ake masa lodi wata shida kuma a sauki to kaga Allah ta'ala shi ya san iya adadin kayan da yake dauka to Bangiji ta'ala shi ya mana wannan gatan ga ruwan ya tsatsa ga kogunan ko ta ina kuma ga jiragen ruwa suna ɗiba suna ta kawo mana kayayyaki ba don ruwan nan ba fa kayayyaki da su yi tsada don idan aka ce kayayyakin nan a mota za a ɗauko su ko kuma a jiragen ruwa abin nan jiragen sama to ba karamin tsada kaya zai yi ba to motocin a ina za a ɗauko su in an ce a mota za a ɗauko su kaga akwai wahala to amma Allah ta'ala sai mana wannan ni'ima shi yasa duk ƙasar da ba ta da koguna a tare da ita to tana da matsala wato arzikinta zai samu matsala saboda ba ta da kogi wanda za a ɗauko kaya daga nisan duniya a kawo to mu alhamdulillah Allah mana kogunan amma sai dai amfani da su ne ba a yi yadda ya kamata wasu kuma sun yi ta jawo kogunan da kansu waɗanda ba su da shi suka yi ta jawo har cikin garuruwansu suna jawo kogi saboda amfanin kogi wasu kuma za ka samu kogunan ma dewa sun kewaye su yanzu kawai misira suna da baharul abyad suna da kogin maliya kuma suna da ni koguna guda uku a cikin kasar ita daya haka nan za ka samu irin su duwalul khalij suna da ainihin maliyan kuma suna da ainihin khalij shi irin wannan kogin irin su iraq suna da furatu akwai su irin su dijila da sauransu to haka nan allah ta'ala ya kakkasa duniyan kuma da koguna daban-daban da ake cewa afirka da ainihin asiya da oruba su australia su amerika ta kudu da amerika ta arewa da da su rasha ai duka koguna ne ta rarraba wa'annan kasashen kogi ne ko in ka haura wannan kogin ka wuce afirka yanzu ka shiga asiya daga can za ka haura wani kogin ka tafi oruba ko ka tafi amerika duk koguna ne ta datsa ai suka datsa duniyar nan gaba daya sai ya zama jigilan yayi sauki daga kowace kasa za a ɗauko ka sai a sa a jiragen ruwa manya manya sai a ce kasa kaza kuma akwai hanyar ai ta bin bakin kogin ai ta bi har a isa inda za a je za ga an loda motoci iya ganin ka baka san adadin su ba a cikin jiragen ruwa an zo an sauke a ƙasa haka nan sauran kayayyaki da sauransu duka wannan ni'ima ne na ubangiji subhanahu wataala kuma jiragen ba za su nitse ba inda motar ka dauka ka jefa a ruwa sai ta nitse amma ya ka dau guda ɗari a jirgin ruwa kwaya ɗaya kuma jirgin ruwan ba zai nitse ba a ɗauki jama'a da yawa cikin sauki kuma a kai mutane idan a jirgin sama za ka je ƙasa za ka biya dubu ɗari to yin a jirgin ruwa ne dubu arba'in sai ya kai ka kuma yanzu an ci gaban da ma tazaran jirgin sama da na ruwan ba a wuce awa ɗaya ko a ko rabin awa ma in tafiyan ba ta wuce awa biyu ko uku ba sai ka ga ɗan tazaran kaɗan ne saboda jiragen ruwan su ma an ci gaba akwai masu gudu wanda sun fi mota gudu kamar jirgin sama amma dai ba su kai jirgin sama ba to ubangiji ta ala shi ne yi wa yan adam wannan gatan sai ce fa bi ayyi kuma rabbikuma tukadziban da wani irin ni'imomi ne na ubangijinku kuke karyatawa wato irin wayannan abubuwan yana da kyau mutum ya dinga zuwa yana ganin su dinga zuwa yana ganin irin waɗannan halittu na ubangiji subhanahu wataala za su ƙara nuna maka girman Allah subhanahu wataala da kuduransa da ikonsa akan komai in ba Allah ya rike su ba wallahi ba su isa su tafi ba kaya ne malam an lafta jirgi ka an ɗaɗɗaure da igiya kaman ka ayi wa jakilodi amma kuma yana tafiya yana tafiya har ya isa kasan da zai je ya dau wata uku a cikin jirgin ruwa wata uku a ruwa bai bai sauka ba har ya je bakin gaba to kaga wannan iko ne na Allah subhanahu ta'ala. to sai Allah ta'ala ce da wani ni'imomin kuke kareta wannan din ma ba ku yadda ni'imar Allah wani mun yadda ubangiji subhanahu wata'ala godiya ta tabbata a gare ka sai Allah ta'ala ya ce kullu man 'alayha fan wa yabqa ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان ubangiji ta ce kullu man alaiha fanin duk wanda yake bayan ƙasar nan zai kare. da mutum da aljan da kayayyakin da koguna da sama da ƙasa da komai ba abin da bai zai kare ba kullu nafsin za'iqatul maut kowa zai ɗanɗani mutuwa in mai rai ne marar rai ma zai kare zai halaka to waye da ya rage kenan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram sai zatin ubangijinka shine kawai zai rage ma abocin girma da girmamawa shine Allah jalla jalaluhu shine kawai ba zai kare ba ba zai mutu ba Allah baya mutuwa mai dawwamammiyar rayuwa ce babu ran da za a ce ba Allah ba a taɓa yin wani zamani a baya wanda babu Allah ba ba taɓa yi ba kuma ba za a yi wani zamani a nan gaba a ce zamanin Allah ba Ha'a Allah baya karewa shine huwal awwal wal akhir shine na farko shine na ƙarshe kuma laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'un farkon nasa bai da farko ƙarshen nasa bai da ƙarshe ubangiji subhanahu wataala madawwami marar farko yana nan fil azal tun ba wuri wai tun ba komi ba kowa kuma yana nan har abadan abada abadal abadi babu lokacin da babu Allah subhanahu ta'ala, shine kawai mai rayuwa madawwami amma in ba shi ba kowa zai kare kullu man alaiha fa'al wannan ya isa abun tsoro ai an yi wasu kafin mu ko jama'a da yawa an ba da tarihin su gashi nan muna ta karanta a qur'ani sun yi sun wuce mu ma muka zo kuma za mu gama yayin mu mu wuce wasu ma su zo su gama yayin su a haka har duniyar ta tashi kowa kuma ya kare gaba daya na a koma rayuwa madawwamiya aljanna da wutan jahannama wanda ya shiga aljanna wannan rayuwa za ta masa daɗi a ce ba za ta kare ba wanda ya shiga wutan jahannama kuma rayuwan ta shiga ya shiga uku a cikin ta ba za ta masa daɗi ba don shi ma ba zai zai dawwama a ciki ne matukar bai imani da Allah subhanahu wataala to ubangiji ta'ala shine madawwami shi yake da daimomiya sai Allah ta ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dole ni'imomi ne na ku kuke karyatawa la bi shay'in min ni'amika rabbana nukadzibu wa lakal hamd Allah ba ma karyata ko kwaɗe daga cikin ni'imominka godiya ta tabbata a gare ka muna gode maka akan ni'imominka Allah ta'ala da zai kare a ce Allah ta'ala yana mutuwa ba shi yayi sama da ƙasa ba yayi mu gaba ɗaya kuma shi yake rike da sama da ƙasan nan da a ce zai yi gingidi na sekund ɗaya sama za ta faɗo a kanmu ƙasa ta kurma da mu ko gengede fa ba bacci wala ta'khudhuhu sinatun wala nawm gengedi ba kama shi ballanta na bacci sai aka ce Allah ya mutu don Allah ina za mu shiga sai sama ta faɗo kanmu sai ƙasan nan gaba ɗaya ta turnike shikenan halaka ta zo kuma sai dai a halaka amma ba inda za a je to ubangiji ta'ala baya mutuwa mai rayuwa ce madawwamiya dole mu gode wa Allah ta'ala akan wannan sai Allah ta'ala ya ce يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji ta'ala ce yas'aluhu man fis samawati wal ardi Allah ta'ala shine wanda waɗanda suke cikin sammai da ƙasai suke roƙonsa suke mai da buƙatunsu izuwa gare shi suke kaskantar da kansu suna neman Allah ya taimaka musu ya tallafa musu wani bai da lafiya na son Allah ya bashi lafiya wani arziki yake so wani mulki yake so wani karatu yake so wani imani da tsoron Allah yake ne wani yana roƙon aljanna yana neman tsari daga wuta wani yana neman tsari daga fitinan kabari da azaban kabari kowa da irin bukatarsa duk wanda yake sama da ƙasa babu wanda baya neman wani abu wajen Allah subhanahu wataala yasa ya ce man fis samawati wal ardh shine ma'anan qul huwallahu ahad Allahu samad Allahu samad Allah abun nufi da biyan bukatu kowace koba in ka tinkare ta a toshe take ba za ta biya ma bukatan ka ba sai kofar Allah subhanahu wataala a buɗe take kai koma zuwa ga Allah ta'ala ka roƙe shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangi ta'ala faɗa cikin hadisi qudusi yace da mutanen duniyan nan duk da su haɗu a wuri guda ɗaya su roƙi Allah ta'ala kuma kowa buƙatarsa ta zama daban-daban ba buƙata ɗaya ba Allah ta'ala ya biya musu bukatansu da wannan ba zai tauye wa Allah ta'ala wani abu a mulkinsa ba sai dai kamar ka sa allura a cikin teku ka fitar da ita dole za ta rage ruwan tekun nan tekun ma bai san an shigar da allura a ciki ba to haka ubangiji ta'ala yake kowa ya kawo bukatansa ina nan yana ji kuma kuma yarurruka daban-daban kowa da irin yarensa kuma cakuduwan sauti ya rikita Allah ta'ala ya kasa gane wannan me yake nufi wannan me yake nufi kai yanzu mutum biyu suka zo suna magana a gaban ka biyu kawai ba uku ba hudu ba to sai ka rasa wanne zaka fahimta sai dai ɗaya shiru ɗaya magana to Allah ta'ala mutum biliyan nawa ne suke roƙonsa a lokaci guda kuma yana jin kowa ya san buƙatansa. dai amsa masa kowa wani buƙatansa kaza wani kaza kuma da yare daban-daban wannan sai ubangiji subhanahu ta'ala, to Allah ta'ala ce kulla yaumin huwa fi sha'anin kowane rana Allah yana cikin al'amari yana cikin aiki yana cikin ayyuka na shirya halittansa ya gafara wannan zunubansa ne suka masa yawa sai a gafarta masa wannan bukatu ne suka masa yawa sai Allah ya biya masa bukatansa ya amsa masa wannan kuma wato yana neman ɗaukaka ne Allah ta'ala ya ɗaukaka shi wannan kuma ya ɗaukaka bai cancanci ɗaukakan ba sai Allah ta'ala ya ƙasƙantar da shi haka Allah ta'ala ke yu'izzu man yasha'u wa yuzillu man ya sha'u. ya kaskantar da wannan ya ɗaga wannan kullum haka yake yarfau aqwaman wa yadau akharin na sun yi sama na sun yi ƙasa na sun yi sama na sun yi ƙasa kuma duk yanda abu ya kai na kololuwa a duniya in dai harkan duniya ne to duk yanda kai sama wata ran za ka yi ƙasa kuma sai dai harkan addini ko harkan lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani alfadari na tsere babu wani alfadari da yake tsere shi duk wani alfadari da ya zo suka buga to alfadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsere masa kai wani mutumin kauye wata ran sai ya zo da alfadarinsa mutumin kauye ana ganin sa bai sa abin da yake ba sai ce alfadarin sa zai tsere da alfadarin manzo Allah sallallahu da aka fara kawai take alfadarin mutumin kauye nan sai tserewa alfadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu sai sahabbai suka damu hankalin su ya tashi yau an tserewa alfadarin manzo Allah sallallahu manzo Allah ya ga damuwar sai ya ce to me abun damuwa a ciki yace haqqun ala Allah Allah yarfa'a shay'an fi dunya illa wada'ahu ai haƙƙi ne ga Allah ta'ala ba zai ɗaukaka wani abu a duniya ba face kuma ya mai da shi ƙasa hadisi yana na cikin bukhari to saboda haka haka Allah ta'ala yake daga wannan ya kwantar da wannan ya daga wannan ya kwantar da wannan to haka abun yake tafiya kullu yawmin huwa fi sha'an kowa da irin bukatansa ya talauta wannan ya azirta wannan ya ba wannan mulki ya sauke wannan haka ubangiji ta'ala yake wannan yana da zunubi kafarta masa wannan yana da wata bukata a biya masa wannan ya tsora musu bala'i wannan kuma ya sauke musu bala'i ma'ana ya ɗauke musu masifa ne haka ubangiji su bani wata alaiki, yana riƙe da sammai da ƙasai, inda zai sake su na sakon ɗaya faɗuwa za su jalla jalalu to wanda yake irin wannan aikin kullum yana cikin maka hidima ga mala'iku ya sa suna kula da kai suna maka hidima ga buƙatunka, ga kare ka da yake daga sharuruka daban-daban ba na ba ba da ka halaka in zo ne yana jin haushin ka yana so ya kashe ka Allah ya kare ka bai isa ya kashe ka ba to fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wani ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa wannan din ma za ku karyata shi ina mu koma zuwa ga Allah ta'ala mu gode wa Allah la bi shay'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd Allah ba ma karyata ni'imar ka ko kwaya daya godiya ta tabbata a gare ka to wayannan ni'imomin da ubangiji ta'ala ya wa bayinsa ya kamata ya zama suna tina su kuma su gode masa a bisa wannan ni'ima sai ya kara musu wannan ni'ima sai su kara kusanci ga Allah subhanahu wataala sai su ƙara daraja sai su ƙara tsoron Allah sai su je su samu wata ni'imar ninkin ba ninki a lahira wanda ta fita duniya sai su ga duniya ka sai da wahala kawai suke sha ni'imar lahira ita ce ni'ima to amma in mutum baya izina da wayannan abubuwan to imaninsa bai zai karfi ba ai imani wani ya fi na wani ya fi na wani karfi wani za na ibadan amma kuma imaninsa bai da karfi saboda baya tunani irin cikin wayannan abubuwa ne halittun Allah subhanahu wataala da girman Allah da sifofinsa shi zai karfafa maka imaninka shikenan sai ka tashi lahira a auna imanin ka kawai aka auna zai kai ka aljanna kafin ma a auna sauran ka na kirki saboda karfin da kake da shi na imani ubangiji ta ya kara mana imani ya kara mana tsoron Allah za mu tsaya nan sai gobe za mu tsora daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan mai tambaya ta farko take cewa malam yanzu idan mutane suka kama mace suka yi mata fyaɗe za a rubuta wata hukuncin ta yi zina ne ko dai bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man wala wa ba da assalamu alaikum wato ba za a rubuta mata ta yi zina ba matukar fadiya ka mata ma'ana an tilasta mata ne saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rufi an ummati al khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi an ɗauke ɗaukewa al'ummata ba za a kama su da abin da suka yi a kuskure ba ko a mantuwa ko wanda aka tilasta su suka yi ba Tun da tilasta miki aka yi baki da laifi a wajen Allah subhanahu wataala waɗanda suka miki fyaɗen su ne suka yi zina amma ke kan baki zina ba kuma muna roƙon Allah ta'ala ya baki ladan musiba na'am wannan kuma yake cewa kayi magana akan awo akwai mutane da suke tafiya ƙauyuka sai su je su sayo abinci da babban kwano idan suka dawo cikin gari sai suna sayarwa da ainihin mudu da ake saidawa a kasuwa haka ya halatta wannan shine ai tauye mudun kenan idan ka saya a wurinsa da babban kwano kuma da farashin karamin kwano wannan ka zalunce shi in ka zo sayarwa wataƙila shi mai saya da farashin karamin kwanon da saya in haka ne baka zalunce shi ba shi wancan ka zalunta shi ko mai sayan in ya saya da babban kwano sai ka auna masa da karami to ka zalunce shi saboda haka ba alata wannan mu mun sani ana yi akwai masu tarba su je kauye kwanon masara naira goma goma amma sai a ɗauko wani ƙaton kwano ba wanda ake aunarwa a kasuwa ba sai a saya kaga an zalunci mai sayarwa idan an zo wajen sayarwa a kasuwa kuma sai a auna da irin kwanon kasuwa amma watakila a bugi ƙasan sai je ya doro ta ciki kaga nan ma ka cuce shi to kuma dai baka cuci wanda zaka sayarwa ba ka sani wanda ka saya a wurinsa kuma ka cuce shi na'am wannan yake cewa na dawo daga tafiya ne ina sallan kasaru da na zo sai na tadda ana salla na isha sai na tsaya a gefe na jira sai da suka yi raka a biyu sai na shiga na bi su wannan sallah ne sallah na yayi sallan ka bai yi ba saboda babu hujja akan irin wannan sallan abin da ke akwai shine idan kana cika sallah kana kasaru sai ka bi mai cika sallah in za ka bi shi wajibi ka cika kuma ko ta hiyan karshe ka samu ko baka samu raka'a ko ɗaya ba ka zo ta yan ƙarshe ya sallama to ka tashi ka kawo raka'a guda guda hudu in azhar ne la'asar ma guda hudu ba abin nan isha guda hudu amma baya halatta wai kana kasaru sai ka bari sai sauran raka'a biyu ka je ka bi a sallame da kai ko kuma ka yi raka'a biyu tare da liman ka sallame ko ka zauna ka jira shi sai ya gama ku sallame tare duka wayannan abubuwan babu hujja a kansu kuma wayanda suka yi wannan fatawan ba su da dalili shuzuzi ne daga cikin mazhaban malikiya wasu suka yi haka ba shine mazhaban malikiya ba mazhaban malikiya idan ka bi mai cika sallah wajibi ka cika in kuma kai kaɗai in kai ne zaka zama liman mai kasaru kai kasarun ka su kuma su tashi su cika sallah saboda hadisin inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi an sanya liman don ai koyi da shi bai zai raka'a hudu kai kuma kai raka'a biyu ba kuma alhalin kana koyi da shi amma in liman ne kai sai kai raka'a biyun ka su yayi hudu saboda manzala sa sama yayi haka yi raka'a biyun sannan ya ce ya ahla makka a timmu fa inna qaumun safar ku tashi ku cika sallan kuma matafiya ne mun yi biyu ya isa ku ku tashi ku cika hudu wannan akwai hujja a kansa amma wannan da za a zo a rage sallan kana bin mai cikawa ka yi biyu ka sallame ko ka jira shi saura biyu ku sallame tare wannan baya halatta in kai haka sallan ka bata yi ba na'am na ja mutane sallah sannan ban tashi tunawa ba sai da ina ta ta karshe sai da tuna sai ban da tsarki sai na daure kuma na sallame a haka yaya matsayin sallamu yake to sallan ka dai tabbas ta ɓaci kai su kuma in suna da labarin ka daure din ka karisa sallan a haka su ma sallan su ta ɓaci sai sun sake in kuma ba su da labari sallan su ta yi in ba su ji labari ba don ka ɓata sallan da gangan ne da lokacin da ka tina cewa baka da tsarkin sai ka jawo wani sai kai ka fita su karisa sallan su yi, ko kuma ka ce jama'a ba da tsarki ka fita kowa ya karisa sallan sa shi kadai ko in sun ga dama su tura wani wannan shi maka ba abun kunya ba ne ka je ka ɓata sallan ka gara ka ji kunyan duniya akan ta lahira ka ɓata sallan ka ka ɓata ta mutane jama'a alwala ta warware ko kuma kawai in kana da ilimi ka sa hannu ka jawo wani sai ka yi gaba an fahimci me kake nufi ko kuma alwalan ka ta warware ko ka da tsarki duk ne sai wani ya karisa musu in ma wani bai karisa musu ba ko mutum kowa ya ƙarisa shi kaɗai sallansa ta yi an yi rabi da kai a lokacin tana da kyau a yanzu da aka tina da ka tina kuma baka da tsarkin an ci gaba sallan ba ta da kyau to amma idan kai haka din su ba su sani ba ka ba su labari ba su Allah ba zai tambaye su ba amma in suka ji labarin cewa an karisa sallan nan da gangan babu tsarki to wajibin su ne su sake wannan sallan sallan ta baci na'am yace wannan uban dan uwan shi ne ya rasu ya bar magada da dukiya sai babban wansu ya ce kar a raba wannan dukiyar a ajiye kawai shi zai kula da shi kimanin shekara takwas har ma gida kuma ya kama rushewa da makamantan irin haka ni a matsayina na babban su malami zan yi to raba gado wajibi ne maganan a bar gida za a kula da shi wannan duk shari'a ba ta yadda da wannan ba ko yara kanana ne a raba musu kowa ya san nasa in ma ya rushe na wane ne ya rushe kowa ya san nasa in ya tashi ya san ga gadon babansa amma a ce wai wani zai kula da shi wannan dukkanin sa hadari ne in ma dai a halaka dukiyar ko ita dukiyar ta halaka ko kuma yau da gobe abin ya zo ya cakuɗe a kasa gane ma wannan kayan na wane ne saboda haka wajibi ne idan wani mutum ya mutu a riba magada gado idan akwai yara ƙanana a samu amintattu su kula musu da nasu amma gado kan wajibi ne a riba na'am wanda yake cewa wani ya wakilta ni in saya masa mota ba ma gari ɗaya amma sai na tuna kawai na yanke hukunci a raina in sai da mishi tawa ba tare da ya gani ba sai na yi mata kuɗi kawai na sai da masa wannan ɗin don saboda bawa gari ɗaya malam haka ya yi bai yi ba ka hayince shi ai ba cewa ka sayar min da motar ka ba ka sayo mini mota idan har ta ake so ka ce ina da wata mota da nake hawa ga siffanta kaza da kaza in kana so dan sayar ma ita in ya yadda shi kenan ala basiratin sai ya sayeta in bai yadda ba kuma sai ce a ni sabuwa nake so ka je ka saya min a wani ko kuma ba na son taka ko tsofuwar ce ga kalan da nake so shikenan sai a saya sai ka saya masa amma ka zo ka ha'ince shi ka lulluba ka sayar masa tasa saboda ba ka gari daya a sai kaga inda kuna gari daya kila bai zai yadda ba to wannan baya halatta a shari'a saboda kai ya wakilta ka ne ya amince da kai bai kamata ka ci amanansa ba na'am wannan wata mace ce ta rubuto take cewa maganan biyan azumi malam idan an ce in akwai ciki ko ana shayarwa za a iya ciyarwa to wai in an ciyar dinnan kan azumin ya wuce haka ne kawai ko dai za a rama ne saboda tana da ciki babban ciki kuma an ba ta shawara kawai ta daina watan ma ɗayar da suka rubuta tare ta ce cikin ta ma wata uku ne ita ma an ce mata ta daina duka kuma sun bar ɗin ba sa yi suna ciyarwa ne kawai azumin ya wuce ne ko dai za su biya wasu malamin sun ba da fatawan ciyarwan kawai ya wadatar wasu kuma suka ce sai arama abun da ya fi shine arama din a ciyar din kuma araman in an yi haka an fita daga sabani gaba daya saboda mace mai ciki an yi kiyasin ta da marar lafiya marar lafiya kuma ubangi ta ya ce idan mutum ba da lafiya ya sha to zai rama ne ba ciyarwa zai ba saboda haka ita ma kamata a ce ta ciyar abun nan ta rama abun da yasa aka ce ta ciyar kuma ita ba ta sha bane saboda wato ba ta da lafiya ba saboda dan da ke cikinta ne shi yasa aka ce to sai a ƙara mata wani tara kuma da za ta biya shine ciyar da miskini bayan rama azumin da za ta yi idan kika yi haka kin fita daga dukkan wani saɓani amma idan kika ɗauki ciyarwa kawai to akwai malamai masu yawa kuma suna ga hakan in bai yi ba sai kin rama azumi sai ki rama din kin fita daga wannan saɓanin kuma za ki samu ladan wannan azumin na'am akwai daga ƙarshe akwai waɗanda suka roƙi addu'o'i da yawa suna nan kawai masu neman aikin soja suna nan da yawa kawai wanda suka rubuta takarda akan wannan da masu neman bukatunsu sa'an nan akwai wanda ta rubuto ya kai yanzu wannan na uku kenan take rubutawa akan cewa ta yadda sallayanta a nan a inda mata suke zama dinnan akwai sallaya a makale guda biyu a wajen ne ta duba in akwai natan a wajen shikenan in babu to gaskiya ba mu ga wani sallaya ba to ubangiji subhanahu wataala ya biya musu bukatun su na alkhairi wayanda suka rubuta mu ma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin